made a fight over. Mm. I will fight over. Mm. made a fight up. Who made a fight up? zan iya dawoma a ka dawoma haka kuma kamar ya na dawoma a cikin sanyi na mutu a cikin tafkin ƙaunar ki na san wannan shine burin naki ke ko ba haka ba wannan ba shine burina ba kuma ba shine abin suna ba menene abin san naki Ga min menene burin naki burina shine naga ka mutu ni na kashe ka da hannuna na soka maka wannan wukar a cikinka ka mutu an take Lafiya? Na faisa. Yana ɗakin shi. Ce dai ba shi da wannan munafukan ba ne. Yana ta yana can da shi da wannan kausar tana taya shi je. Ta shiga ne na ƙare maka gashi. Zan iya sha mana gashi. tun ba za ka sha lemun ba ga abarba nan shi ma duk na ɓare bana shan shan komai yanzu na gaji wala bacci nake so ne to in ba za ka sha wayan nan ba me kake so kai in ji ki wani ko bacci zan yi cin ban kawai an kwanta ya muna magana ka juya min baya to wallahi in ma ba za ka sha ba sai na saka ka tashi na maka karfi da yaji yanzu yanzu nan ka tashi a karfi ne ba za ka tashi ba <laughs> ka tashi Ina so. wannan ya zama shine na ƙarshe kuma ba ni satan haka zai sake faruwa a wannan gidan kai kuma ka bani mamaki ina zaton da iliminka da hankalinka da tarbiyyar da ka ta so da shi a wannan gida ina ce kana da tsari ashe baka tsara ma kanka komi ba a cikin rayuwa ke kuma ki sani wannan gidan yana da tsari baki isa ki zo ki ce za ki rusa mana tsarin da muke da shi a wannan gida ba ba daidai ba ne ina zaton zuwanki mahaifiyanki ta gaya maki tsarin da muke da shi a wannan gidan ashe ki baki sanar da ita ba to da fatan kowa zai kiyaye tsarin da muke da shi aji aji a bari a bari fatan za a kiyaye alhaji wannan fa ba shi ya tara mu anan ba to menene kai hukunci akan yarinyar nan da take da kudirin kashe mana da haba jamila wace irin magana kike yi haka ta yaya za a yi kausar ta kashe fesal hmm? me fesal ya ma kausar da har za ta ɗauki makami ta je ta kashe shi da shi wace irin magana ce wannan alhaji wallahi sai ka ɗauki mataki akan wannan magana in ba haka ba rayuwar mu yana cikin wani hali a'a ni fa ba wani abu da za ta yi min fa kawai muna zo ne karbe mu baki gaula kawai me ka sani alhaji ka ɗau mataki akan wannan magana saboda rayuwar mu ya shiga cikin wani hali ke ya isa hukunci zan yi hukunci ku tafi ku bani wuri ku tafi ku bani samun sakarci ina faɗa kuna faɗa kuma a gabana a gaban yara kome farko yana da ƙarshe don haka ki sa ido ki ga me zai faru alhaji mutum ne wanda baya ɗaukan ziga sannan kuma ba shi da munafurci don haka ba zai taɓa yanke hukunci ba har sai ya tabbatar da haka da idan shi ki yi haƙuri ga zai faru guri. Wannan kalmar ba a canja ta ne mama. Ba na so in ji mutane suna ce min in yi haƙuri. Kausar haƙuri ya zama dole. Don haka mu jira mu ga me zai faru. Ban san wani yare kake son in maka ba, domin ka yarda da ni. Yarinyar nan fa mai yaci. Ita ta kashe mahaifinta. Ta yi yunƙurin kashe tsohon mijinta. Ya kore ta da yake Allah ya sa namansa da ɗaci. yarinyar nan da ka bisani ta cinye yadda ta haifa na cikinta amma alhaji ka kasa fahimtar komai hajiya wato na fahimci kuma duk wannan magana da kike faɗa saboda allah hajiya bai kamata a ce irin wannan kalamin sun fito daga bakin ki hajiya kar ki manta annabi rahama ya kwadaitar da mu a duk lokacin da zaka faɗi magana musamman akan bawa ka faɗi alheri wannan dai kawai ni ina gani yana da dangane da yadda kawai kika ki jinin yarinyar nan ne a gidan nan kawai alhaji ana gaya maka amma ka ki fahimta amma idan wani abu ya kasance to za ka gane kamar ya hajiya zainab hausa take ko me to mai ya ce kuma a kyama ce kuma a gudu ce a nan hajiya mutum mai shekaru kamar ni da ilimi na ni a ce zan yi aiki da jita-jita bai dace ba a gare ni kuma bai dace ba gare da haka duk abin da zan yi zan jira in ga tabbas kafin in yi hukunci haka shine adalci a gare ni kuma shine adalci a gare ku ku bari mu tabbatar da dukkan abin da kuke magana kan shi kafin in ɗauki mataki ko ce ina fushi da kai ba amma gashi nan kina gudu na ko ina gudun ka ne saboda kai ba alkhairi bane a gare ni kar ki faɗa haka kada ki biye wa haji abin da take bi ka gani ka rabu da ni kawai ka tafi ka bani waje ni na zaɓi na zauna a cikin lafiya ba na son rikici kuma bai kamata a rika min kamar wata ƙaramar yarinya ba ina so mahaifiyata ta zama tana cikin aminci da kuma salama amma haka ba zai taɓa faruwa ba idan baka bar ni ba kaga ka ji tausayin mahaifiyata kada ka sa ni zama sanadiyar ta barin gidan mahaifinka dan allah ka bar ta ta zauna a gidan mijinta ka rabu da mu kawai ka kyale ni. Ai rayuwa ban san daɗin su baikin gana shafa ma. ban da san duniya da rashin godiyar ubangiji ta ya za a ɗauko bazawara a ce za a aura a ɗanmu kuma bazawaran ma wadda ta haihu ke ma kin ɗauka kenan ko Allah ya kyauta ai mun riga ki cewa Allah wato yanda mijinmu ya auri bazawara ne yasa kike so ɗanmu ya auri bazawara to Allah ya kiyaye za gari har Ba ta taɓa cewa na so ta ba. Ni binta, ni damunta, nake ta yi mata magiyan ta karɓi soyayyata. Da ƙyar ma na samu take kula ni. Don Allah, ki taimaka min ki bar mu mu aure. Wallahi ina santa. Irin san da zan iya rasa farin ciki na idan na rasa ta ni fa ni ce mahaifiyarka kan kowa ya saka ni na san ka ni na san abin da kake so ni na san abin da baka so ni na san zaɓin ka wannan yarinyar bata dace da matanka ba kai fa ɗan gata ne kuma ɗan dangi ne sanda ta zo nan gidan sai da ka kyamace ta sai yanzu saboda an asirance ka zaka ce min kana son ta to bari ka ji in gaya maka ba zan taɓa yadda da abin da zai cuce ka ba domin ni na san zaɓin ka ka kuskura ka gara gaya min cewa kana son ta ko zaka aure ta idan ka haka tseren ka ya ɓaci. Ya aka yi da ganka ka me ke faruwa? Bayan Hajiya ta raba ni da Kausar. To yaya kawai ka rabu da ita? Ni ba ina kagar ma da su bar gidan nan don ba ƙaunar ganin ta nake a cikin gidan nan ba. gidan ta ma na gado. Ya fi gidan nan nan. Idan biki sani ba burin sanar da ke. Ba laka bace. Kada ku ɗauka zaman da take a nan cin arziki take. ita akan tanta mai arziki ce don haka ba abin da zai samu barta to kausar dai mai ya ce ya kamata ka rabu da ita don bata dace da kai ba kar ki ƙara kulan daga yau ta miki bani waje ne saboda Allah na biya ya sike ne saboda Allah saboda wannan banza ce ka dinga gaya mun magana dan uwa kenan ba ma yafi dan uwa kenan Hausar kike cewa banza a gabana lallai ni ma banza ne a gauni ki kin yi kokari na gode jiki ki dama mun kunun gida yanzu ki kawo ai ban iya ba get out da dama mun kunun gida ki kawo ki ce iya ba Ke Ya ce ni in dama mishi kunun iya kunun gyaɗa ne? Na ce ban iya ba shine min ihu wai in fita mishi daga bari duk kawai koya muke da ake kin ga da muke ma kin koya ke ko yanzu bari a fara rage wato na inda na mutum ɗaya ne yanzu sai ki bashi ya dan sha iska kafin ki juye mishi a flask amma ki bi nan baki wani dan wannan baya kama zafi kar ki sake ki faɗa kowa ni yi wannan saboda bana son rigima a gidan nan in Allah ya da zan faɗa ba da shan kunu kawai sai ihunsa maka ji kunu kuma kwarai da gaske wanda kausar ta dama masa ba kausar haka zaki mun kuma kashe mun dan na a'a ba kausar bace ta dama mashi kunu ladi ce ƙarya ne ba ladi bace ta dama kunu lokacin muna falo muna kallo sannan kausa ta tashi ta bi ta kicin dan ta je ta dama kunin ni kuma na tashi na je ina ta leƙa su ta windon kicin din ba san ina kallon su ba kausar ita ta dama kunin koma dai menene likita ya gaya min abin da ya faru domin ya gaya min cewa guba aka samu <sighs> don haka anan ke bincike ba naki ba magana yana hannuna in mun koma gida duk hanyar da aka bi abin ya faru zan gano yanzu zan je in sallame likita ke na ce tambayar ki ne ki gaya min wani ne ya haɗa mashi wannan kwan ba da ki ke ba ko kuma wani sabon rini ne wannan ki gaya min gaskiya waye ya haɗa mishi kunun da ke aka haɗa baki aka ba shi guba ya ci ya mutu munafuka na ɗauko ki daga ƙauye na rabo ki da wahala ki rasa wanda za ki wulakanta sai ni a haɗa baki da ke za a kashe min ɗan. ba wanda ya haɗa baki da ni to naji tunda ba da ke aka haɗa baki ba ki sani ba to ina son ki gaya min gaskiya waye ya haɗa kunun ya bashi domin duk wanda ya haɗa kunan nan da shi shi ya sa mushi guba a ciki wane ne ni ne amma ni ban sa guba a ciki ba ashe baki da mutunci ashe ke munafuka ce hajiya zainab alhaji ne da ita me haka ki dinga goyon bayan makiya ƴan uwarki ta rabo ki daga ƙauye ta dawo da ke cikin daɗi amma saboda ke ba ki da mutunci na fuka ce algunguma ce ke ta fara ki ba mutane guri ba ki ji abin da ta ce ba ta ta ita ta sa ta aha a'a ba ta ambaci sunanta ba ita ma ita ta sa kanta ta yi amma ba ita ta zuba masa guba ba wannan shine sunaji ladi ya abin ya ya abin yake ga yamin yadda ya faru zan faɗi gaskiya zan faɗa ni ne ni na damu kuna amma ni ban sa komai a ciki ba jamila yau ni na ga tashin hankali ke in ban da rashin mutunci amma abin da mamaki hmm. in kika ji irin abin da suka mana a gidan nan abin zai baki mamaki kuma sai kin tausaya mana idan yanzu abin da nake so in gaya miki wahala ne tun kina gidan mijinki kin ci wahala kin sha wahala har yanzu wannan wahalan bibiyan da take ta ki kyale ki to dai yanzu dai abin da zan iya faɗa miki kawai ki zauna a gidan nan ki zaman ki kamar gidanku na gode Allah ya saka da alkhairi ba zan taɓa mantawa da wannan ranar ba ki ga me na godiya haka aikin fi karfin haka a waje na ke ma ladi ki zauna a nan tamkar gidanku na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saki ba haka ke ga irin wannan godiya haka kamar neman ki kyautar kujeran hajji ai nan jina nake kamar a maka nake thank you wannan duk abin da ya faru bai kamata a ce kin horar da ni haka dan Allah dan Allah ki taimake ni ki yafi ni ki taimake ni ki saurare ni dan Allah Habiba don Allah don annabi ki saba ki a cikin magana don Allah ki faɗi tsakaninki da Allah idan na yi laifi a cikin lamarin nan ki ce na yi laifi don ina son kausar ta saurare ni dan Allah da ban so in yi magana ba amma tun da ka sa ni a ciki zan yi magana duk abin da kaga ake mata kai ne sanadiya kai ne ka jawo duk laifin ka ne don haka wani ko kana da laifi ko baka da laifi duk bai taso ba yanzu to don Allah ku gaya min me zan yi ta zan bullo wannan lamarin don Allah ku taimake ni ina so kawai ta saurare ni a gaskiya hajiya ban ji daɗin yadda wannan al'amari ya kasance haka ba kuma ke kika yarda kika bata ta tafi to yanzu ne kika bata ta tafi kina tunanin ina ta tafi ba zai wuce gidan habiba ba domin ba ta da inda za ta je da yafi nan to kaga anan wannan ya nuna kokari kuke ku tona ma wannan gidan asiri tattaunan asiri ne a gare ni ban ji daɗi ba yanzu kokari kuke ku nuna man cewa gidan yana so ya fi karfi na gidana yana so ya fi karfi na kenan gaskiya abin gidan nan ne yana nema ya wuce makaɗi da rawa domin ya yi yawa gaskiya abin da yake faruwa a gidan alhaji ya yi yawa to kinga ko menene ya isa ka shirya anjima jima mu mu mu dawo da ita domin duk inda za ta je ta zauna ba inda ya fi mata nan kwanciyar hankali da samun natsuwa da mutunci in fahimta ki haƙuri ki koma gida ka daina tuna min da wannan gidan ki amince min ni aure ni ba zan yi aure ba ya kamata ki wani auren zaman ki haka ba shi da wani amfani dan an samu kuskure a wannan ba za a samu a wani ba gaskiya ne ya dace ki wani auren ki amince wa soyayyata soyayya ta ta daɗe da mutuwa ko da zan yi wani auren ba ni da ajiyayyen soyayyan da zan iya ba wa mijina don haka kuma afuwa ba zan yi aure ba na amince da rashin soyayyar taki ki amince min ni aure kai haƙuri amma ba zan yi aure ba har abada saboda na sha wahalan da sai da na tsani duk wani ɗa namiji hatta kai ga idan na ga wani ɗa namiji ko da yaro ne sai in ji gabana ya faɗi saboda irin tsanarsa da na na azabtu kuma na sha wahala na wulakanta irin wulakancin da ban taba ji an yi wa wani mahaluki ba in ba ni ba a karo na farko da muka haɗu muka saba da shi kuma sai daga baya komai ya zo ya zama wani iri kamar motar taki lalacewa ta yi ko? eh wallahi haka kawai ta tsaya ban san abin da ya faru ba to gashi ni kuma ban san komai a harkar mota ba za su in taimaka miki dan na kaman taimako ke nema so ko da yake ya hakuri fa na shiga abin da babu ruwana idan kin tura wani ya zo ya gyara miki motar to ni bari in wuce wayar na ita kira ba ta shiga ina jin matsalar network ne amma ko za ka iya bani aran naka yin kiran da shi wallahi ban da waya amma dai idan akwai abin da yake son taimaka miki da shi to sai in yi anything kawai da zai sa mota ta tashi eh akwai makanikin da na sani amma bari duba garejinsa idan yana nan sai in zo miki da shi saki mata koma gida ya kai ta a mata service ka gode ko nawa ne kudin ka a ba komai wallahi karki dan aboki na wallahi komai zan iya yi zan sake na gode a san samun irin ku masu tausayin mata a yanzu ba ku da yawa to ai taimako ne ni ma ban san inda rana ta faɗi min ba wata rana bari in baka kaɗi ina to san wane ne ni ba kawai na taso ne na ganna a titi ban san suwaye iyayena ba ban san asali na ba ban sani ba ko ni shege ne aka jefar da ni a titi ban sani ba ko mahaukaciya ce ta haife ni ban sani ba kawai na waye gari ne na ganna a titi ka daina kuka kuka baya maka kyau don me za ki ce in daina kuka ban san uwana ba ban san ubana ba ba ni da kowa babu abin da yake min daɗi a yanzu irin kuka babu abin da yake sa ni farin ciki ba abin da nake gani a rayuwata sai bakin ciki ban san ranar da kuka zai tsaya daga idanuna ba ban san sunana ba ni na sawa kaina suna Umar babu wanda ya rada min suna insha Allah daga yau ka daina ganin bakin ciki ka daina zaman ce. daga yau ni ce zan zama yar uwarka baban yar uwarka shi zai zama mahaifinka mahaifiyata za ta amshe ka matsayin ɗanta ka amince min ka yadda da ni ki dace da ni ba baki san ko ni wane ne ba ke mai tsafta ce saboda haka kada ki cakuɗa ki da tawa a haka kaga kanka ni ma ba ni na zaɓa wa kaina inda nake ba ka bani dama na taimaka maka tunda ina da ikon yin haka ina ta faman watan gari yake kika mu Um, na ji labarin dukkanin abubuwan da suka faru da kai hakika akwai abubuwan tausayawa dangane da rayuwarka sai dai muna fatan za ka ba mu haɗin kai wajen ganin an mai da kai abin da take so ka zama in allah yadda zan ba da haɗin kai wato dai inda ranka za ka sha mamaki shi kuma Allah haka ya kadarta masa dama na faɗa ma baba zai taimaka maka da zarar ya ji labarinka don akwai tausayi sosai a ciki in ka ka ɗakin gara ka duba ka gani idan bai maka ba sai ka dawo na wani kuma da dawo na na so a ce a ɗakin mai gadi zan riga kwana amma ba a nan ba za ka fara ko <laughs> na na da ban zaula yake wani ba uwa garin ba zan so a ce ku in yi wata magana da ke amma ban sani ba ko kina da lokaci na yanzu faɗi maganar ka ina son ka zan so in gaya miki cewa ke ce mace ta farko da ban taɓa mancewa da ita ba a sahun mutanen da na taɓa haɗuwa da su a duniya ta ke ce kika taka rawar gani a cikin rayuwata ke ce mace ta farko da na fara haɗuwa da ita kuma ta yi tasiri a cikin rayuwata ni kuma ban taɓa ganin mutum irin ka ba kana da kirki amma ba ka so a maka kirki da ina da kirki da na so duk wani abu da ya alakanta da kirki amma ba ni da kirki bari kyali ka kai wanka ka huta gobe sai mu fita siyayya to ai da kin tsakin sake duba ɗakin wataƙila ki ga ko kin manta da wani abu ba na mantuwa da duk wani abu nawa idan kuma kaga abin nan baya tare da ni to ka tabbatar ni na ajiye shi a inda yake sai da safe Allah ya ba mu alkhairi